in dai kana lafiya sai da nufin ka za ta fita abin fita zai fita an ɗau wasu marfi an kulla wajen an adana amma kuma dubi da yake allah shine mai tsarewa wasu kabobin an ba su buɗe kuma sai a hana wani abu ya zo ya shiga ya dame ka kunnanka a buɗe yake ko kana ɗaukar matakin rufe shi in ka tashi kwanciya bacci hancin kama a buɗe yake wallahi kiyashi ɗaya na za a bashi izini ya shiga ka gama bacci komai magagin baccinka kiyashi ya shiga cikin kunnanka wallahi ka gama bacci amma sai allah ya ɗau matakan tsare ka ya kiyaye ka kana bacci ko baka bacci a gida ko a daji dare ko rana allah ne ta maka wannan aikin wai amma kuma wai kuma wani kuma za ka bautata ma ba allah ba Allah ta'ala ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-qadiru fawqa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza Allah shine ke da rinjaye a saman bayansa amma yana aiko muku matsara ibnu kasir ya ce matsara a nan wurin ana nufin hafazatan min al-mala'ikati hafazuna badanal insan waɗansu masu gadi ne na musamman kawai aikin su tsaron gangar jikinka ba abin da ya isa ya same ka sai wanda Allah ya riga ya kaddara ya hafa zuna badanil insan suna gadin gangar jikin ɗan adam an gane ku. kuma dare da rana gida kake ko daji a kasuwa kake ko gurin taro tare kake da matarka ko kai kadai ne ko ina duk inda ka shiga wa'annan masu tsaron suna na suna gadin dangar jikinka ko tuntuɓe za ka yi sai mala'ikan da za a aiko da tuntuban sai ya zo ya sanar da su to cikin kaddarawa wannan bawa da kuke tsaro zai tuntuɓe raunin zai kai laba kaza kuma daidai lokaci kaza zai faru sai su kau da kai sai abin ya faru kai kuma na sai ka kaga da na sani da ban fito ba yau na ka sani ai baka sani ba <laughs> Allah ya sa mu dace su mushrikai suna yin shirka ne saboda kaddara ta riga fata Allah ya ce wa ma koko ma qadarullah haqqa qadari ma qadarullah haqqa qadari hmm. inna Allah laqawiyyun azim basu ba Allah matsayin shi bane da sun san Allah yanda ya kamata su san Allah da sun ba Allah matsayinsa da sun girmama shi yanda ya kamata a girmama shi ai ba zai yiwu ba ma a ce kuma su ɗau bautarsa su ba waninsa ma ƙadarullaha ba su girmama Allah ba haƙa ƙadarhi yadda ya cancanta a girmama shi ba su san Allah ba ne da sun san Allah da sun san gudun Allah ta'ala yake ba su da sun san tsananin kular da Allah yake da su kai shi ba Allah saboda tsabaki shi ɗan adam ɗan adam akwai 'ya'yan adamu nau'i hudu wa'anda allah ya haramta zubar da jininsu nau'i hudu nau'i nawa nau'i hudu haramun ne ka zubar da jinin ko ɗaya daga cikin wannan nau'in guda abin da zai baka sha'awa shine cikin wa'annan nau'i hudu ɗaya ne ka ɗaya musulmi nau'i hudu jininsu haramun ne kuma ɗaya ne kaɗai musulmi sauran ukun duk kafirai ne amma Allah yana kishin saboda tsaba kishin ɗan adam da Allah yake yi suna kafiran abokan su amma ya haramta musulmi ya zubar da jininsu wala ta an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wannan an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi malamai sun fahimci sun gano rayukan da Allah ya haramta a kashe in ba da dalilin shari'a ba kala hudu ne kamar da bayani gabata cikin kala hudun ɗaya ne kaɗai musulmi shi musulmi ba sai an sha dogon bayani ba waɗanda kila za mu so mu ji su ne sauran ukun waɗanda ba musulmi ba kuma amma haramun ne a kashe su kuma haka ba mutum na farko shi ne kafirin amana kafiri ne amma na amana an gane wane ne kafirin amana Shi ne kafirin da aka daidaita tsakanin su da tsakanin musulmi cewa babu yaƙi a tsakani za a yi tafiya tare ta siyasa ku daban mu daban ku ci tuwon gidanku mu ci namu kun yadda eh, mun yadda an sa hannu laifi ne musulmi ya kashe wani daga cikin kafarancin da aka yi wannan yarjejeniyar da su kun ji kafiri na ɗaya sai kafiri ɗan gudun hijira mai neman mafaka mai neman mai mai neman mafaka wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighhum amana idan kafiri ya tsallako ƙasarsa ta kabari ya zo cikin ku musulmi ya ce ku ba ni mafaka ku ɓoye ne to ku ɓoye shi ku aje shi kuma kar ku masa wata barazana ko ku tsorata shi ko kuma ku ce dole ya musulunta awa ina nan na kafircin shi jirgu ba shi dama ya makwabtace ka ya zauna tare da kai hatta ya sami a kalamallah ta yi wa ana kiran sallah ya ji ana musulunci kila in aka yi sa'a daga nan ya musulunta in ma ya ce ba zai musulunta ba dai to nan dai gani nan bari kar ku taba mai lafiyarsa in ya gama zaman da zai da ku zai koma to a ba shi 'yan tsaro su raka shi sai a kira 'yan agaji 'yan agaji eh ku raka wannan bawan allah sai kun kai shi bakin boda don kada ya tafi shi kadai waɗanda ba san abin da ya kawo shi ba su afka mashi daga cin musulmi sun ga kafiri sai kun kai shi can bakin boda ya shiga ƙasarsu to daga nan sai ku dawo kai jama'a don allah ka ji wannan irin adalci irin na addinin musulunci to kafiri na uku wanda shari'a ta musulunci ta hana a kashe shine kafirin da ana yaƙi da su ana fagen daga ana fafatawa fafatawa ba ake yi amma sai suka ɗaga tutar zaman lafiya suka ɗaga tutar koriya misali alamar zaman lafiya ko kuna ganin saura kiris ku gama da su ko kila ma tsoro ya sa suka daga ta aka guda fata an gane ko ku dakata da yakin ku ji me suke nufi idan suka ba ku kalmar zaman lafiya an ce ku yadda da wannan bukata tasu kuma ku saurare su idan aka zauna aka daddale sai suka ce ba wai muna nufin a daina yaƙi ba amma muna nufin a ɗaga zuwa mako guda sannan mu zo mu ci gadon fafatawa haka abin ma kamar renin wayo <laughs> amma Allah ya saboda adalci da musulunci sai aka ce ku saurara fa in janahu lisal fajna alha wa tawakkal ala Allah saboda haka ku saurare su ku ji kuma duk kwanakin da aka ɗiba aka daddale kwana bakwai e kwana bakwai biyu sati wata ɗaya a wannan tsakankanin ba fada fa ake kunji ba aka aka dakata to a wannan kwanakin yajeji ne ba a dau kashe ko ɗaya daga cinsu ba wani abu sai musulunci adalci sai musulunci malam yau in ba musulunci ba yaya za a yi abokin gaba ma a ce in ma ana yakin ana gumurzu a ce ga irin samfurin mutanen da a cikinsu kar ku kashe yanzu suna daga mana kafa an sun zo yaki da mu sa daga kafa amma kusa aka ce ku kashe yaransu ƙanana ku kashe mata sai kun ga mace da igwa ta rike tukuna ak-47 ce a ah, to wannan bari mu dan aika da ita barzau waye ja ita ta ja amma inda an same ta kawai a matsayin irin na mace ko ga ta a coci ko ga ta da zinna ta mane ne an ce kar ku kashe ta haka tsoho wanda ga dukkan alamu dai ya fara bankwana da ya expire shi ma ku kyale shi haka wanda kuka tara koda da karfinsa amma ga shi a coci kawai ya dukuba kawai ibada sai yake yi shi bai ma mai da hankalinsa wajen yakin da ake ba shi ma aka ce ku tsallake shi <clears throat> yanzu Allah ba za mu kan mu tsallake shi mu wuce gaba kuma shi ashe da shirin ku dai bar shi dai ni zan sa muku mafita in ji ubangiji subhanahu to yanzu kaga adalci sai addinin musulunci ma ka duba yanzu ɗan ƙaramin misali boko haram ma da aka kirkira mana a ƙasar nan ku duba sun zo gari yadda suke share shi kaf kai ba masu ba kidnappers ga nan da sunan barayi wanda duk alamu sun nuna ƙarya ne ba barayin kawai ba ne ba da dai wata akwai lauje cikin naɗi mu mun san mai yar malfa a ƙasar nan lokacin da yake sa da ya mai da dukiyar najeriya da tsaron najeriya na ƙabilarsa mun san ya rika fitar da matasa na wannan yankin Kasashen waje musamman isra'ila ana zuwa ana koyar da su abin da ake koyar da su ana ba su training ana shigo da makamai ba mamaki su suke irin wannan ta'addanci domin abin ya wuce ma misali a je a tadda ƙauye guda gari guda ba su san hawa ba su sauka ba a danno garin wuta duk wanda ya daga a kashe shi yanzu gama ma dukiyar ake so saboda haka kamar yadda boko haram shiryayyen tsari ne mai manufa to shi ma wannan kidnapping din shiryayyen tsari ne mai manufa mun yi magana da wani mutum wanda ya zama mai masauki na a wani wa'azi da muka je wata karamar hukuma cikin karamar hukuma na kananan hukumomin kaduna shi wanda ya ba mu masaukin an taba kidnapping dinsa da shi da yan mata da sassa mazan kai su makaranta da shi da yan mata aka yi awon gaba da su aka yi daji da su wa'anda suka tafi da su suke ce masu ba dai an kashe boko haram ba to mu ma samu aka yi fiye ta yi daɗi samu aka yi sauraka su ma shiri ne na musamman akwai masu jin daɗin wannan shirin waɗanda kawai suke son sai su kuma sai yadda suka yi da wannan ƙasar kuma ba nufin alheri su suke goya ma abin baya za ka je ka tadda makami irin wanda sojan najeriya ma ta kamaiman sojan ma bai da wannan makamin na dan sanda ba da zasu su yan sanda su iya tunkara wa'annan mutane su wa'annan da suka kama su da safe yasa aka zo mai da 'yan matan ya ce ku gaya mun wani ya taba maku jiki cikin daren nan suna jin tsoro jikinsu na rawa ce a ba wani abu zan muku ba ina so ku gaya min ne domin ina da 'yan mata kamar ku a gidana ba zan yadda wani ya zo ya bata muku rayuwa ba ita ce manufarmu ba manufarmu ku gaya ma iyayenku su kawo kuɗi mu sake ku duk wanda ta san wani cikin mutane na ya taba mata jiki da daddare ta faɗa ki ga yadda zan mashi cikin tsoro dai suka dan faɗi dai eh wani ya zo ya dan fara shashafan musu jiki amma dai iyakan Bai yi komai ba, bai yi komai ba bai yi komai ba eh bai yi komai ba to to daga yanzu idan dare ya yi duk wadda ta ji an taba mata jiki yake ce masu bashi ogan duk wanda ta ji an taba mata jiki ta yi ihu a makar ta miƙe tsaye ta ga abin da zan wanda ya taba ta kaga zai shutin sa kenan so su kansu irin su kansu a cikin su iri iri ne akwai waɗanda ke da wannan ra'ayin akwai kuma waɗanda su anshi kuɗin kuma su fyaɗe wa mata ba abin ba sa yi a cikinsu to duk wannan abu ne wanda yake shirye a ƙasar nan abinda zai kubutar da mu kyautata tauhidi kyautata alaƙa mu da ubangiji da yawan tuba da za mu riƙa yi gwargwadon hali karka ce ba ni na ja ba yana yi wa allah ya tausaya ma al'umman najeriya a sanadiyar nadamar da kai da istighfarin da kai addu'a ba banza take ba musamman ga mumini mu dage da addu'a amma kar mu tsaya ga addu'a kadai addu'a tana buƙatar tallafi ita ma tuma daga laifukan da muke kakkare na laifin da kake ka yawaita tuma ka yawaita istighfari mu dukufa karatun alkur'ani sannan mu mai da amanoni ga masu su mu daina zaluntar iyalanmu mu ya kajunanmu mu daina zaluntar abokan mu. mu daina saba alkawari idan mun yi in ma'aikaci ne kai ka je akan lokaci kar ka taso sai akan lokaci idan an aike ka da dukiyar amana ka je ka yi aiki kaza idan ka je ka aikin bukata ta biya aka yi rara ka dawo da masu haƙƙi haƙƙinsu da za mu ɗauki irin waɗannan halaye mu koma ga Allah wallahi nan da nan za ka ji kama an yi ruwa an ɗauki Allah ka cece mu saboda haka mushrikai da sauran masu saban Allah to yanzu shirkai muke magana to irin masu wannan mummunan aikin su kuma mai matsayin su su ma ka gaba ɗaya sun yi tarayya da shirkai wajen rashin sanin Allah dan idan har mutum na tuna Allah ya tuno shi fa mutum ne ko ba daɗe ko ba jima wata ran shi ma zai mutu kuma bai san ƙarshen rayuwarsa ba ina ganin mutum inda ba da ya zama dabba ba zai canza ma kanshi tunani shi sa ake tunanin ko wani abu ake basu suna sha ne a jiki wanda yake raba su da hankali da tunani irin na mutum su koma tunanin dabba allah ya sauwaƙe <coughs> ko dabba galibi in ga tana fada to akan abinci ne da take ganin ya mata kaɗan yan wadda za ta kware ta shine kama awaki abinci misali da 'ya'ya da iyaye ka hada su wuri guda za a ga masu karfi na tunkuyar marasa karfi amma da duk za a ci abincin a koshi wani zai fada da wani to amma ku yaya wannan bai san hawa bai san sauka ba bai taba muku bai karya muku ba bai bata muku ba haka kurin a je a samu mutum gida a kashe shi a kashe matarsa a kashe ɗansa a ƙone dukiyarsa wannan tunanin ya kasa matsayin dabba Allah ya sauwaki Allah kai mana maganin wannan fitintunu Allah ka zaunar da kasan lafiya ya Allah masu irin wannan hali idan a ilimin ka san masu shirya ne Allah ka shirya da su su huta da sharrin kansu mu ma mu huta da sharrorinsu idan kuma kasan ba masu shirya ba ne Allah ka dammare su ka yi rugu-rugu da su ka yi niki-niki da su ka ɓata al'amarin ka rusa shirinsu ya Allah ka tona asirinsu su kunyata a idan duniya kowa ya san o oh, ashe yanzu alhaji wani ku ne kuke cutar da bayan allah shekara da shekaru yanzu honorable ashe da kai cikin wannan yanzu wa excellency kai inna lillah haba excellency me kuma kake nema ne a duniyan nan haba mr minister da iri su ne ake tunanin da wasunsu ake irin wannan abubuwa <coughs> wani na can babban janar ne a soja kila ma wani ritaya ne a sojan kila wani na nan da kakinsa da su ake hada ake wannan tsaya ta kun don idan babu hannun wa'ansu masu kaki daga cikin jami'an 'yan sanda da jami'an tsaro ss da sojoji in babu goyon bayan wa'ansu a ciki ina gada an kawo ƙarshen wannan fitinar biri ya kama da mutum to amma allah na kallon kowa shi allah ma dai allah da haƙuri yake ma allah halim allah ra'uhun bi ibadi amma in ba don haka ba malam yau duk ba sai a ɗaɗɗaga su sama a nuna ma kowa duk duniya kowa ya ga alhaji ne. yana da ruwa da suke cikin wannan tsiyar da ake yi a fallasa shi matansa masu san ashe suna karkashin mugu tuntuni ba su sani ba amma dai mu yi haƙuri wallahi ranar tonan asiri tana zuwa ranar tonan asiri tana zuwa Allah kai mana sauki kai mana abuwa kai mana rangwame inna Allah kawiyun aziz lalle haƙiƙa Allah kawiyun ka ji fa la kawiyun lalle Allah tabbas mai ƙarfin karfa ne kuma aziz mabuwayi ne mabuwayi abin da ya sa kansa yake yi abin da ya ga dama yake yi yadda ya so kuma haka abin zai gudana ba kuskure an gane ku dubi sufofi biyu da aka aka zo da su ƙawi Allah shi ne ƙawi la ƙawi sannan kuma aziz amma tare da wa'annan sufofin ya zira ma bayansa ido suna abin da suke yi yau ba garaje yake ba ya riga ya tsara ma kowace rayuwa ajalinta barnar mabannaci ba za ta ta Allah yanzu nan ya kame kai rike ba sai lokacin ya yi. yanzu mu a matsayin mu na masu rauni idan yaron ka ya maka laifi shine kake gaugawa kama shi tun daga can za ka rika bugun waya kofur yaron nan yana nan da allah ka tura ma'aikatan ka da wuri a je a kama kai ya gudu ai sauri ai sauri dan yana iya guduwa ko to allah zaka iya gudun masa sun ba bukatar garaje shi yasa gashi kawi gashi aziz amma sai ai ta saba mashi yana kallo ya zura ido amma dai ka sani mai sabo abin yana nan ƙididdige bakan da yana cewa idan mai sabo bai fasa ba to Allah ba za ya fasa azaba ba mushe zuwa to azaba tana zuwa ga duk wanda yake saban Allah bai daina ba sannan Allah ya ce Allahu ya stafi min almala'ikati rusula Allahu ya stafi min almala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah sami'un basir Allahu ya stafi min almala'ikati rusulan Allah yana zaɓen waɗansu manzanni daga cikin mala'iku ya mai da su ‘yan aikensa, waɗansu ana aiko su da wahayi irin Jibril da shi da awanuhu. An gane ko? Waɗansu ana aiko su da rashin lafiya, waɗansu ana aiko su da ruwan sama, waɗansu ana aiko su su kore girgidan su mako na can su hada da na can, kowa da nashi aiki. Daga cikin mala'iku. wa minan nasi hakanan a cikin mutane ma Allah yana zaɓar manzanni na'am manzanni a wajen Allah shi ya san adadinsu amma ya faɗa mana sunayen guda ashirin da biyar a cikin littafinsa mai girma ƙarara mun san su daga cin jerin manzanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa a cikin mutane ya aiko su da saƙonsa inna allaha un basir lallai haƙiƙa Allah mai tsananin ji ne ji na hakika wanda bai misaltuwa sannan kuma basir mai gani ne gani na hakika wanda baya misaltuwa gani na da ji na da naka da namu wato wanda Allah ta'ala ya ga dama ya ɗeban mana ne wanda hadisi ne da babu shi wataran kuma za a nemi wannan jin ko ganin nawa ko naka a rasa a iya ansha jin tun kana da rai a iya ansha ganin tun kana da rai a iya a ɗauke ku gaba ɗaya amma na allah shine tabbatacce shine wanzajje shine wanda bai misaltuwa na'am to to shikenan inna allah sami'un alim sami'un basir lallai allah mai ji ne kuma mai gani ne ya alam ma bai na aidihim ƙara samun ma aya na'am kuma Allah yana sanar da abin da ke gaba ga mutane da su manzannin na mala'ikun da na mutanen da sauran jama'a wa ma khalfahum kuma shi ke sanar da abin da ke bayansu ya san inda muka fuskanta shine lahira ya kuma san inda muka baro ita duniya da da abin da ke cikinta Allah yana sane da wannan iliminsa ya kewaye da wannan baki da sannan wa ilallahi turja'ul umuru zuwa wurin Allah kadai ake mai da al'amura baki ɗaya don haka da wanda ya kisa da bai san dalilin da ya sa ya kisa ba da wanda aka kashe bai san laifin da ya aka kashe shi ba da abin da aka ɗiba bayan kisan da abin da ya biyo ba duk za a tattara komai a tsaya gaban Allah wata rana ranar tashin kiyama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka buɗe basirar mu fahimci sunnar manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon tabbata akan wannan godabe godaban annabawanka godaban manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran bayan ka na kwarai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك